أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقررة التوحيد للصف الرابع الرسالة الأولى في معنى التوحيد أتكلم معنى التوحيد في إلم كسني فرحمك الله تعالى ألا يمك رحمه أن التوحيد إلى أنت توحيدي مصدر ني don مصانعه zo مصاصره sa nahawu don mu من اللغة نعم. مصدر ني نوحد يوحد التوحيد لغة دام شيء جعل شيء واحد أسنى أبي زم أبو الأداء نعم. أما أوجمع لمن توحيد هو شيء إفراد الله بالعبادة أكأيت ألا لعبادة وهو الدين الرسل كما شيء الدين المنزلين الذي أرسلهم الله ولا ألا كي أيقو من زني به لشي توحيدا إلى عباده وغباينها كما قال تعالى كما يدى الله مدفقين سركيتي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إنه ولقد بعثنا حقيقة من أيقو لرسولا أنت وفي كل أمة تكون قوة الأمة an ibudullah idan annabawa suka zo suna cewa a bauta ma Allah waje sani bauta hutu sannan an yi kuma gudu haka ne a ƙasa mu tauhid yankasi mu tauhidi tauhidi ya karkaso ila falasata a ƙasa min zuwa gida uku kace mata karatu muke tauhidin rububiyya akwai tauhidin kaɗai ta Allah da bauta wa tauhidin uluhiyya da tauhidin kaɗai ta Allah da ibada wannan tauhidin rububiya shine tauhidin kadai ta Allah da ayyukan shi ka yarda akwai aikin da Allah ne kadai yake wa tauhidul uluhiyya da tauhidin kadai ta Allah da bauta wa tauhidul asma'i sannan tauhidin kadai ta Allah da sunayensa wasu sifati da kuma sugugunsa tauhidul rububiyya tauhidul rububiyya huwa shine tauhidul lahi shine ka kadai ta Allah bi af'alihi da ayyukansa wani aiki ne wanda ya kamata a kaɗe sa Allah da su wanda ban da shi babu wanda zai iya mislul khalqi kwatan kwatan halitta kai yadda ban da Allah babu wanda zai iya halitta ala lahu al khalqu wal amru wallahu al khaliq wa rizq kai yadda ban da Allah ba wanda zai maka arziki sabtahu inda Allah rizqa wal ihya rayawa da shi ba wanda zai awar da mata da kashewa da shi ba wanda zai iya wa tadbirul umuri sistin da al'amara ana cikin yanayi na sanyi zafi na zafi a kawo sanyi rani damana wa in zalika gaifi da saukar da ruwan sama ba wanda zai iya ambashi ba wa nahwi da makamancin wannan wannan nau'i na tauhidi halitta azurtawa kashewa rayawa kada a karɓi hilkufaru kafirai sun tabbatar da shi ala ahdi rasulullahi a zamanin annabi ولم يدخلهم بشكل بسوء في الإسلام اسم مسلم والدليل على ذلك قوله تعالى دليل أكن ونن فدن الله ديتي قل كفي مسلم لمن الأرض وأي يتدقى ومن فيها دون بك سكنتا إن كنتم تعلمون إن بكم كفن في ما تصنيه سيقولون أن تصنوا ذلك لله ما ألا نشيك قل كفي مسلم wa afala ta zakkarun to me yasa ba za ku yi tunani ba ku bauta ma Allah shi kaɗai ka ku haɗa shi da kowa wa qawluhu ta'ala da faɗin Allah madaukakin sarki da yake wala in fa'alta wallahi da zaka tambaye su man khalaqa samawati wal arda wane ne wanda ya halitta sammai da ƙasai da ya kulun na za su ce maka Allahu Allah shi ne ya halitta sammai da ƙasai wannan ba a rikici a kan shi tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya huwa shine tauhidul lahi shine ta Allah bi af'alil ibada ayyuka na bayi sabanka wancan hmm. aikin Allah ne wannan kuma shi bawan ake so ya ta Allah da bauta hmm. allati ta'abbada wata Allah ya bautar da su biha da ita wa shara'aha kuma ya shar'anta ta lahum ga su ba misalin du'a kamar addu'a Allah bai ta'a ne roƙi kowa ko abauta wani an ba shi wasabi haka nan kada a yi yanka don kowa sai dan shi wal nadari da alwashi wal isti'anati da neman taimako wal istighasati da neman agaji wa ghairu zalika da wani wani wa hada nau'i min at-tauhid wannan nau'in na tauhidi fa هو الذي جحده الكفار شيء وند كافرين سكي مسو دشي وكانت الخصومة كما أكسامو خصومة جاء جاسيه أتكين بين الرسل فكان من زنين ko umarnihu da al’ummomin sulmullabin nuhu a rahin salatu wasu salam tun daga kan annabi nuhu saka ga abin da ya kawo ja'in zafi na ina arsalanun a ilaƙomihi a ne ɗubu da allaha ina arsalanun a ilaƙomi an ɗanke da kawo makamin ƙamɗa an yi a cikin azabin ɗani ƙala ya tsoma sai ɗubu da allaha malakun ko daga nan ne ƙala ta'ala ila nabi na muhammadin har zuwa aiko annabi muhammad ƙala ta'ala allah ya fi walƙad ohi ne ka haƙiƙa an yi zuwa gare ka ko ina na mun kwalle ka an yi wa'ayi zuwa ga wa'inda suke gabanin ka la'in a sharatta wallahi idan kai annaba ka kuskura kai shirka da ya haɓa san ka aikin ka sai ya lalace wala ta kunan kuma sai ka kasance mana da kasiri na daga cikin mutane wanda suke taɓaku wannan magana ake yi da annabin amma ba da shi ake ba da al'ummar sa إيه؟ أنا مجانا النبي وإن أجني في شيء الأمة تغير الأسماء والصفات تغيرا كلي تألا دسونا هنسا تكوف هنسا تغير الأسماء والصفات هو الإيمان شيني إيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم دقا بندي هدو تكين القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة لحديثين من تكون من صفات الله تعالى na sifar Allah allati wasafa biha nafsuhu wata Allah shi sifanta kansa da ita domin ba wanda ya kai Allah sanin kai shi wasafa biha rasuluhu sannan annabin sai siffanta Allah da ita Ko saboda cikin mutane babu wanda ya kai annabin sanin Allah alal hakikati kuma dole a bar sifa a kan hakikanin yadda take qala ta'ala Allah ya ce laysa ka mislihi shay'un babu wani abu da ya kama da shi أما هو السميع في الله السميع يجين البصير هو مجانين نعم. الإسلام هو الاستسلام شين نقوى لله لألا بالتوحيد تهني كأي تاشي ولين قياده لجوال هدوى بألا إن بالطاعة تهني وصلاء والخلوص من الشرك لذا كتا رب الشركة أركان الإسلام أركان الإسلام خمسة زيادة الأول شهادة أن لا إله إلا الله شيدا وباب أبو بوتا ولد الله وأن محمد رسول الله كما للي أن محمد من الله الثاني نبي إقام الصلاة إلى السلام الثالث إيتاء الزكاة بار زكاة الرابع صوم رمضان أزم موت رمضان الخامس حج البيت الحرام يرتق لكن ألا من البرمى لمن استطاع بون ليس رين دليل إيكو زوا بريش ومعنى لا إله معنى لا إله إلا الله فيه لا نافيا korewa ce jami'a ga baki ɗin ma yi domin min dunin lahi abinda ake bauta mu wanda ba Allah ba musbital ibadata illa Allah kuma musbital ibadata musbital ibadata mutum yana mai bau tabbatar da ibada lillahi ga Allah wa hada shi kadai la sharika la ba shi da abokin tarayya fi ibadatihi a cikin motarsa kama annahu kamar yadda shi Allah fa laysa lahu sharikun fi mulki yadda ba wani wanda za a cikin tarayya da Allah wajen mallakar wani abu ba ai abu da bihaqqin illa subhanahu wa ta'ala bai kamata a ce akwai wani abun bauta na gaskiya ba in ba shi kuma ana ashar anna muhammadar rasulullah shine ta'atuhu yi wa annabi biyya fima amara cikin duk abin da ya bada umarni wa tasdiquhu da gaskata annabi fima akhbara cikin duk abin da ya bada labari wacce na buda nisantar imana ma anu abinda annabi hani a kan shi wa zagara ya tsawatar wa Allah yi ubadan lahu kada a kuskura a ma Allah illa bi ma shara'a sai da abinda annabi ya shara'anta ya ce a ma Allah subhanahu wa ta'ala da shi ko an gani sai arkanul iman rukunnan imani wa arkanul imani an tu'minu billahi kai imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da rana ta karshe wa tu'minu bil kai imani da qaddara khairihi wa sharrihi mai kyau da mara kyau والدليل على هذه الأركان الستة دليل أكون أن القرآن قد شدع قوله تعالى da الله مدفقين سلكي بيتي ليس البر باشي كريما أيكم تاء على الله shi yasa ake cewa fassara kalmar takawa da jin tsoron Allah to gaskiya an taƙaita a gani? da haka a taƙawa kawai fassara ta shi ne bin abin da Allah ya ce a yi da barin abin da Allah ya ce a bari shi ne taƙawa kaga laisal birra ba shi kaɗai wani aikin ɗa'a ga Allah an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib a ce ku fuskantar da fuskokin ku kalla gabas ko yamma ku sallah in ka lura yanzu duk galibin aikin addini an ɗauka sallah ce kawai shi sa sai ga mutane na sallah amma duk rabuwar harkokinsu na cuta na rayuwa ba abin da suka bai kaga walakin nal birra sai dai da'a ga Allah kaga man amana billahi wanda ya yi imani da Allah kaga aikin alheri ne واليوم الآخر سنني إيماني سوى قولانا تقرشي ذاته والملائكة سنني إيماني دا ملائكو والكتاب سنني إيماني دا لتتفي والنبيين سنني إيماني دا النبا أنا وجب باكاوي إيماني دا قدرة فسوى دا ينا دا علاقة دا إيماني دا الله كون وقوله تعالى دا فتن الله دا يتي إنا كل شيء خلقناه للي كون علم أبو موني مكحل الكيشي دا قدرة وكاغا da ya zama sai ce walkita ko wannabi to kaga wa atal mala mutum ya ɗauki kuɗin shi ya baya ala hubbi yana son kuɗin yana cikin juri wa zai ba saboda burba don uwa na kusa wal yatama da marayu wal masakin da miskinai ibn sabi da matabi wasa'ilina da wanda ya shiga matsala ya zauna tambaya wa fir riqabi da intanet wuya kaga wayannan dai bangarori guda shida yana daga cikin albirru ko wa mala ala hubbihi zawul qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil wa sa'ilina wa fil riqabi fa qama as-salata sai da sallah yana cikin dai wa atal zakata ba da zakana cikin dai hmm. wal mufuna bi ahadihim idha ahadu masu cika alƙawari tsakaninsu da mutane ko tsakaninsu da Allah idan suke wasabiri ne bilba a sa'i wa tsarra'i masu yin haƙuri a lokacin tsananin yaƙi da lokacin cututtuka ko wasabiri ne bilba a sa'i wa tsarra'i wa hinal ba'a to kaga da ya gama sai ce ula'ika alladhina sadaqu ula'ika hum al-muttaqun idan duk wannan yana daga cikin aikin takawa aikin da'a ga Allah a gane to sai me al-ihsanu al'insanu rukunin waɗan shi rukuni ne guda ɗaya wa huwa shi ne an ta'abu da ka bauta ma Allah ka annaka tarahu kaman ga Allah nan kana gani fa in lam takun in kai baka ganin ki fa innahu shi Allah ya raka yana ganin ka wa dalilu qawluhu ta'ala inna Allah ma alladhina taqaw Allah yana tare da masu din masu kiyaye dokokin sa ko walladhina hum muslimin da wanda suke kuma su ne mafiya kyautata wurin ibadarsu wa khalaqa Allah Allah ya halitta jami'al khalqi ga masu halittu ne li ibadatihi don su bauta masa wadda yi da ƙaunuhu ta'ala wa ma salakatul jinna ban halitta aljanubu wal insa da mutane illa biya abu duwun sai don su bauta wal ibadatu ita kuma ibadan nan anwa nau'i nau'i ke minha daga ciki akwai addu'a addu'a ibada ne wani mahabba so san Allah shine asali duk wani abu wanda ba shi ba to far'u ne shi ne na san Allah ya ka san annabi reshe ne nawa na san Allah kagani wal khawfu hakana akwai tsoro wal akwai yanka wan da alwashi wa yajibu ya wajaba an tusarrafa ibadatu karkatar da ibada kullu ha dukkan ta lillahi ta'ala la Allah shi kai qala ta'ala Allah ya ce wa annal masajid lillahi lallai masallatai takin Allah ne ko gaɓoɓi guda bakwai da kake sujjada na Allah ne ko ƙasa kasa gaba ki na Allah ne wa salatu da umar Allah ahada kar abota mu wani Allah tare da Allah wallazi yastarifu a wanda ke karkatar da wani abu min ibadata na ibada da ghayri Allah zuwa ga wani Allah ya kuna mushrikan yana kasancewa mushiriki lillahi da Allah qala ta'ala Allah ya ce wa man yad'u ma Allah ilahan akhar wanda ya bauta ma wani Allah tare da Allah da فلا برهان له به باشي دون هجة نين هكا فإنما حسابه عند ربك حساب صنع وجن أبنجد الخميس innahu lalle kuma shi Allah la yuslihu kafirun lalle wa'anda suke kafire ne ba za su san babban rabo ba fa arsalallahu Allah ya aiko jami'ar rusul dukkan manzanni na Allah mubashirina suna masu bishara ga duk wanda ya bi Allah ya bauta masa shi kadai yana da makoma mai kyau wa munzirina sannan suna gargadi da kashiri da jan kunne duk wanda ya bauta ma wurin Allah yana da mummunan makoma kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce rusulun mubashirina su manzanni masu bushara ne ga wanda ya ba Allah ya bauta masa shi kadai wa munziri na sannan masu gargaɗi ne daga shiri da jan kunne da wanda ya bauta ma wani Allah ne Allah ya kuna linnasu alallahi hujjatun saboda kada mutane kasance suna da hujja a wajen Allah ba'adar rusul bayan Allah ya aiko manzanni wa awwaluhum farkon wa'annan manzannu nuhin nuhu annabi nuhu wa akhiruhum muhammadun alaihi salatu wassalam na ƙarshen su shine annabi muhammad ba a sallahu muhammadan allah ya aiko annabi bin nazarati da gargaɗi ana shirki cewa lallai a bar shirka wa ya duƙo sannan annabi ya kira mutane ila tauhidi zuwa ga abauta ma allah shi kaɗai kar a ƙashi da kowa kama ƙala ta'ala kamar yadda allah yake wa ma arsalnaka ba mu aiko ka ba illa ka fatar linnasi sai dan mutanen duniya gaba ki to ba mutane ba har da aljanna bashiran kana mai gargadi ga wanda ya bauta ma Allah shi kadai bai hada shi da kowa ba wa naziran sannan kana gargadi da kashiri da jan kunne ga wanda ya bauta ma Allah da wani Allah wa qauluhu ta'ala da fadin Allah da yake kul ya ayyuhan nasu kafi ya ku mutane inni rasulullah ilaykum jami'an ni manzo ne na Allah gare ku zuwa gaba baki da wannan littafin mu koma can